قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ya wannan manzo ka ce mun yi imani da Allah abin bautawa mun bi shi a cikin abin da ya umarce mu mun yi imani da wahayin da aka saukar mana da wanda aka saukar wa annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub da abin da aka saukar wa annabawa daga ‘ya'yan annabi Yaqub da abin da aka ba annabi Musa da annabi Isa da annabawa gaba ɗaya na littattafai da ayoyi daga Ubangijinsu ba ma rarrabewa tsakaninsu mu yarda da wasu mu kafirce ma wasu. mun miƙa wuya ga Allah shi kaɗai mun sallama masa maɗaukakin sarki.